أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين يا رب الله سبحانه وتعالى بشرف من الشاوى وأن أيكم من الخير bakwai kamar kuran mu da zunuban mu da tattata mu da tsarin imani da himma da israfi da kuma rufa mana asiri inda muka shiga muka fi duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi samu da kyakkyawa karshe idan an yi da shago innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah mun ka jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake samu a suratu ibrahim za mu tashi da izinin Allah ta'ala a aya ta goma sha shida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمات اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد نعم a jiya mun yi bayanin yadda ta kaya tsakanin annabawa da al'ummominsu manzannin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki su kafai su ɗin barazana da annabawan Allah cewa lallai lallai ko su daina kira zuwa ga tafarkin Allah su dawo su haɗe da su wajen bautawa gumaka ko su fi da su su kore su garuruwan garuruwansu gaba ɗaya su kwaje su da su ba waɗannan garuruwa. to sai Allah maɗaukacin sarki shi kuma yace ya yi alkawari yace lallai lallai lallai zai taimaka ma a mumunai kuma zai halakar da su kafirai ha ilaihim rabbuhum la yushrikunna zalimin Allah ya yi wahayi ga manzanni sai kada su da dukkan wannan barazana da kafiran nan suka musu na ce ba su kore su daga kafa Allah ya musu alkawar ya musu wahayi ki zan halakar da su gaba ɗaya zan gaba da su in ji Allah nan da kuma al'arda min ba'di kuma za mu zaunar da ku a kasan mu don ka muku daunan su gidajen su da gonakin su ku ku gaje su min cikin bayan mun gama da su Allah ce wannan alfarman da wannan yaki yakan yi wa an kafin wani wanda ji tsoron ba a gabana ya kauta mu kai kawa wa'in kuma ya ji tsoron azaba sannan annaba da hannu suka roƙi Allah subhanahu Allah ya ce na an samu musu wa kaba kuma jabarin Allah ya ce na halaka kan wani kafuri mai tsaurin kai mai tsaurin kai mai girman kai mai jiji kai ce mai fada a doron kasa mai dogon kasa ba ta jiki musulunci Allah ce gaba ina halakar da su Allah ce wannan ita ce azabar su ta duniya kenan da na musu sannan yin wara yi wato nan gaba nan gaba bayan sun mutu nan gaba ranar tashi kiyama shi ne wara kun ga wara uku bayani. amma a ah, uslubin Qur'ani yana amfani da daga baya daga baya kaga ko a hausa mai yanzu in an halakar da su daga baya kuma za a zo a sa su a wutan jahannama za ka iya sha daga baya ko kuma da kuma to shi ne yin wara'i ana amfani da wara'a ma'ana amam kamar yadda ya zo a cikin su a alkawar da ke ji da annabi khidir alaihi salam yahuda da jan kwale-kwalen Musa ya tambaye shi ya ce ah, a ya za ka hula wannan kwale-kwalen ne ta guri ta alaha ta alaha shin ka huda kwale-kwalen kuma ka halakar da mutanen da suke cikin ku ka huda musu kwale-kwalen a fasayen a wa an ka shi na su fasayen zuwa sati ya amaluna fil bahri wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kulla shay'in min amamahum tunda jirgin yana tafiya ne a haka yace akwai wani ajalini sarki can gaba in suka je to yakan yi kwace a jirage ruwa na karatu. na mutane idan ya ga kwale-kwale na fiya jirgin ruwa da babu aiki to kwace ba yake shi sarki da kuma ai wala abu ba inda suka baro ake nufi ai inda za su to wannan shi ma haka Allah ya halaka da su a nan duniya Allah ya ce to a zaɓar su duniya kenan sannan kuma wani wara ihi daga baya nan gaba idan alkiyama ta zo to jahannamu dan aljanna a jiran su kuma wa yusqa za a shayar da su za a ka shayar da su mana idan azaba sai azaba a wutan jahannama saboda babu ruwan sha babu abinci da za a ci kuma daga lokacin da aka tashi kabari na sa ɗan wannan lokacin da aka hura abu aka tashi daga kabari ranar tashi alƙidama to za a tashi fa tunanin da aka tashi ba abinci a ciki ba abinci a ciki saboda duk wani shi kwanci kabari ya rufe ya narke ya gabanye ya tsofe, ya fatattace ya rufe. saboda za a ta da shi ne a haɗa naman a haɗa ƙasusuwan zai tashi babu komai a cikin shi babu komai a cikin shi sannan idan ya tashi tsirara babu komai ba inda zai fi kamma inda za a yi hisabi wani murya ce za ta riƙa kiran su kai suna jin wannan muryan suna tafiya ba ta sama'u illa hamsin da za ka ji kai ƙarar takun takalma kawai babu ma takalma kafar kawai ana tafiya duk wani wanda su kai wa ɗan ɗan shi magana to ta hanyar tsegumi ne bai da iya ɗaga murya wannan lonjoni da za a ana ta tafiya kawai an taka kawai yau mai yadda da'i an ta kawai za su ji sauki mai kira fi a filin alfiyama wa ya san son wajen hmm? to dan da nan kana da ruwan sha nan da nan zaka sai fiye wata nan da nan zaka guzin ruwa amma can za a yi tafiya ba haka aka tashi babu komai a ciki babu ruwa babu abinci za a yi tafiya a je filin tashi alkiyama a yi tsayuwa fi yawmin kana mijin kamsina alfa sanatin a yi da kwatankwacinsa a shekarunmu na nan duniya shekaru hamsin ne za a tsaya a filin ma an tsaya kirara haihuwar goma mutum ba mai cewa kowa kala kawai a wannan cewar da zai a cikin shekaru a hamsin a shekarunmu na duniya na nan da mutum ya tafi da tsayuwar kawai ya ɗan sunkuya ya ɗan irin haka babu ko ya irin haka irin haka da ya bi ke lan ta zula kadama abdin yawmul qiyama hakan inda aka kafa su ka tsaya a filin alkiyama nan ba su daga wajen aka tabbayar guda hudu rayuwa ta kan ta tafiyar da ita kawai samartakinka kan ta tafiyar da ita sannan ilimin ka kan ta tafi da shi sannan dukiyarka ina ta samo ta ya aka ce kuma kuma a cikin kuma ka kashe shi an fi samu da shi tambayoyi guda biyu mai hali tambayoyi guda biyu a cikin yadda ya samo kuɗin soft ɗin kuɗin da kuma yadda din nan sai an tambayi mutuwa da nan tambayoyi guda huɗu din nan kashin ce ta matsa jikin da ya kace tun kusan kwashin shekaru hamsin ana tsaye har a tafi da tsawar jama'a su ci kai a yi hisabi da kawai kowa ya san kawai inda ya koma duk da san gaji wato a yi kowa ya san san inda za su kawai kuma jiyan na ba za a je a je ina aljanna za a je a je shi ne za a je a nemi ko wajen annabi adam ya ce ba zai iya a wajen annabi ibrahim ya ce ba zai iya a wajen annabi musa ya ce ba zai iya ba a wajen annabi a zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na shi ne duk ba a jinki a ciki ba ruwa a ciki a yadda aka taso kuma ka zo a jefa mutum suna kuma wani tsayawar za a ga rana kusan kusan ne daya mutum yana zufa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani zufa sai ya mai linzami a baki shi saboda zufan idan mutum yana zufa ba wai dan da rawayi ke yana tafiya ba zufan yana zuban shi kuma yana yana taruwa yana hawa hawa kamar rijiya yana bin jikin mutum yana bin jikin mutum kamar ruwan rijiya ba zai gangara ba wani iya idan kawo zukan shi ne zuban shi kwatankwacin zuban mutum gwargwadon zufansa wani iya kori wani iya gwiwa wani iya cinya wani iya kugunsa wani iya kirji wani iya nan wani kuma ya mai linzami ma yanda mutum zai nutse a ruwan da kawai a ruwa to a duka wannan zuwa ne a lokacin fa ba sha ba ci ya sa a lokacin ne manzon Allah sallallahu zai shayar da mummunai ruwan alkautara ya ce shi da ya zauna ba da har a kayan kulun janna zai shayar da su ruwan alkautara su koshi yadda ba za su kishi a duk wannan tsewan da za a yi ba har a shiga aljanna har a shiga aljanna to kakurai fa ba mai za a zauna sannan kuma a cikin ne a jefa mutum a wutan jihannama ya za su kama malai yana gasuwa Allah ya ce Allah zai sanya musu wani irin ruwa da zai zai zama kuna cikin hankali wa yusufa min ma'in sajidin sannan a yi kokin insu su sa ruwan kiwa ruwan kiwa shi shine ruwan da mutum in ya kone shi mutum sun kone kafin ta rufe sun kone ta rufe ta rufe yadda kiwa take kiyayewa a jikin mutane da wuta akwai wani kororo da kiwa da da a a kiwa shi tana guda tana da akwai wani kororo ta da shi akwai inda take taruwa ta rarrafi abin dam dukkan shi kiwa na ɗan wutan nama. ana kiran shi na harul gauta idan kaje kitabul kaba'ir da imamu zahabi rahimahullah ciwon a haɗe da jini saboda kamun an gasa su sun kone yanzu idan mutum ya kone a je ka taɓa ƙasar shi haka jiki yake da ɗiwa sai an yi ta cikin da ana ma ciwon ana ma ciwon to su yi wannan kuma su rika gasuwa su wani ciwon yana gina ga kowane a wuta sannan akwai wata rariyar da yake zuwa yana fita yana haɗuwa a wani gudu hanjar yadda ake haɗa balangu ake gasa da kasu akwai ake haka in man kitan na shiga an yana yana yana kasa da wai shi jin wani kwargo wannan shine ma'un sabit ma'un sabit ruwan kiwa to idan Allah zai sanya musu kishin ruwa mai tsananin da idan suka buƙaci su sha ruwan wa in yastaghisu idan suka nemi agaji a ba su ruwan sha yugaku bima'in kalmuhuli yashul bi isa sharabu wa sa'at mutafaq idan suka yi abin nan suka nemi agaji a ba su ruwan sha suka da yugatu sai a taimaka musu bima'in da wani irin ruwa kalmuhuli wato ruwa shi ne na wannan kiwon rashin wuju da su kawo dab da bakin su su sai ta kan fuskar su ga ɗaya na ɗaya su kwana ko wannan abin da za su shaɗi, ɗin wanda ce bi ita sarabu Allah wanda ba su sha dan da Allah ya kawo ta ruwan ke to shi sa a ɗago a ba su a ba su su sha in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya tajaba'u da suna jawwan suna shan shi suna shan ruwan da ƙarfi ga shi suna kyaman shi ga wari ga abinan mugunyar ruwa ne amma ƙarfin kishin ruwan da kishin da Allah ya ɗora musu ɗin zai ga dole su rika jan shi ɗin suna kwankwada dole kawai dole kawai za su rika shi saboda kishin da Allah zai sa musu ya wuce iyaka ya wuce iyaka Allah subhanahu wa ta'ala ko ta aya ciyar wannan wanda Allah maɗaukaki sarki a yi bayani a cikin wutan Allah ta wa yashraku ma al da al yana zuwa cikin suratu Muhammad idan suka kishi suna ta sha wasu kuma al-hamima a shayar da su ruwan zafin da su tasqa al-ahum ruwan ya mata cikin cikin sai ya yayyanke hanjinsu ya narkar da kayan cikinsu sai yahuda har duburansu sai ga kawai yana zuba da abokin da mutum ke zawo haka kayan cikin su kawai yake huji yake narkewa yahudan duburansu ya yi ta zuba a kasa kawai yanda wa ke zuban ma mutum kuma da tsarki kunan wannan ruwa wanda yake da zarra'uhu sai a ji sun kawai an yi kuma cikin shi kishin ruwan ya kirsa ba ya tarjarra'uhu ya kwantakinsa wala ya kadu yusibuhu shi kuma idan ruwan ya shiga bai san shi idan da kuma yana so ya fita ba dama ya fita wani sa'i kuma ya fita wani ya fita a wasu sai ya tsaya masa jikin a makogoro wa ya atihi al-maut min kulli makani sai ka ga mutuwa in ji Allah ta shiga gangan jikin mutum nan mutuwa ta shiga tana kakkanta kowace gaba a kan daman mutuwa ba daman mutuwa mutuwar ya zo masa a jiki ta ko ina kawai mutuwa ne amma kuma ran ya ki tuka tunda la ya mutu ha wala ya haya idan ku ce shi ba sun jahannama baya mutuwa a ciki wala ya haya kuma baya rayuwan jin daɗi ya so ya mutu mutu a ciki ko da tsananin a zama Allah ubangiji ku kuma asiri yanzu ko wani irin nama ne ta tantani mutum ya haɗi ya bai tauna shi da kyau ba ya tsaya bai nan shi bai fita ba shi bai gangara ba don kuma Allah ya rubuce yake zara ido yake kaga kai abin nan to haka ɗan mutum idan ya haɗi wannan abincin jirgin ko abin sha sai ya tsaya mai a wuya wa harajin sai kuma yana zare ido kawai mutuwa ta zo masa na, tana ya ga jikinsa kawai amma wannan abin yake ba zai taɓa mutuwan ba subhanallah Allah rufe mana asiri wanda ya shiga cikin ciki ya nafi da kayan hanjin ya bulluko ta tsoronsa wani kuma ya makale a nan ya ifita ya ki shiga din sai ya zare ido numfashi ya ɗauke amma kuma mutuwar ta ci zuwa wa ya atihi mautu kulli makalin kuma wa ma huwa bi mayyit ta mutuwa min fara'ihi bayan wannan azabar wannan tashar ruwa ne kawai don suka ce suna son a taimaka musu da abin sha wana da asabun nari asabar jannati an afiyu bi alai na bin min mara kuma kumulla wani inda laha harbama kuma alal kafirin alladina ta ɗaukujina hum la hawan wa na ibar wa garra kumul hayatu duniya da aka ji ƴan wuta suna cikin ƴan aljanna yan aljanna din suna can sama suna hango yan wutan yadda in tana gidan sama wajen da ta yadda za ka kallon da sanan haka yan aljanna suke kallon yan wuta ita aljanna a sama ta ke wuta kuma a ina a ƙasa. Kuma suna tsaye haka suna kallon yan wuta kuma yan aljanna suna kiran yan wuta sai su ce ya kira wani babban kuma da ya yi kiruɗi shi wai ya dawo ya dace ya miki ko ya dace za su mai kaza za su mai kaza za su ba shi gida har da kira shi ce launa antum a su ce ya wani da na biya maka yanzu ina tare da kai har ɗan aljanna ya shiga ɗan wuta ya faɗa masa haka kana ce ina kan za ka gane da layi wanda ka sani da mun biya yanzu muna tare da kuma wuta wannan kungiya da sharri su kuma sai su ce don Allah ku dan zure mana da Allah ya wa sha ko wani daga wani abu da cikin arzikin da Allah ya baka da aljanna sai yan aljanna su ce ina ai duk wani kayan aljanna Allah ya haramta wa kafiri shi inna la haramahu ala al-kafirin wanda suka dauki addinin su abun ba abun shi ne rayuwar duniya ta wuce ta ta an gane ko Allah ubangiji ya kare mu sannan wani ra'i bayan wannan abin ne kawai bayan shi kuma ga azabun galizun ga azaba mai tsananin da ke kuma wanda suke kuma wanda suke shafa su Allah ubangi ya tsare mu Allah ya masalul ladina kafaru bi rabbihim a amaluhum aiki ma'ana masalu a amalin ladina kafaru bi rabbihim karamadin misalin ayyukan da kafirai suke yi a nan duniya misalin ayyukan da kafirai waɗanda suka kafa cewa ubangijinsu a nan duniya misalin ayyukansu da suke yi kamar karimar ne kamar mutum ya ɗauke kyauta yana mutum ta haka kuma ana iske da guguwa yadda iska da guguwa ta zo tana tana tana tumurmushe kyauta da aka za ka ga inda ke kwantace iska ya yi ne ya yi wasu da ita to haka Allah yake da ayyukan kafirai baya ta ajiye musu shi a gobe ya masu amfani da shi yanzu na ta su ta tona rijiyoyi a ce mutumin kirki ya kafirin ya tona rijiyoyi kyauta wa al'umma su shan ruwa suna da matsalan bohol ya kawo musu cuta a'a suna bukatan kwallon ya sanya musu suna bukatan kaza ya bude tarihi organization a gidauniya uh, da ayyuka da kan yan adam duk aikin da kafin yake yi Allah yake ba mu ajiye musu da za su taɓa amfani da shi a gobe kiyama ayyukan mutum shekar da su ne yadda iska take shekar da toka idan ana murmushe ta da kafiri zai samu gobe kiyama sai da malamai shi ne kafiri na kirki ne mai taimaka wa jama'a ne mai adana musu ya biya ma yara da suka kasa registration na jam da fa'il ya biya ma yara ya tsara musu rijiyoyi ya rarraba abinci ya zo ya kawo likitoci a yau mutane aikin ido kyauta a musu kaza a musu kaza Allah ke waɗannan ayyuka na alkhairi da kafiri yake yi malamai suka ce Allah zai gyara wa kafin duniyarsa ke eh, sai ya haɓaka business ɗin shi ga business ɗin shi da harkokin kasuwancin shi suna ci gaba kawai suna ci gaba yanda mutane su yi amfana da shi kuma ya ji shi eh Allah zai gyara maka duniya ka gan shi da manya-manyan motoci malam masu cutar gida eh ka gan shi da katotun gida kawai sun da zai gyara masa kawai to me ne ka san da ki mutum mota ko da ke lahira shi ba kuma da ka san da ke lahira shi ba sai aka dan mutum wuta ina kuma aka yi da shi da kayi da kidama da mugayen mutane ke an duk zai kare shi daga wannan gyara masa duniya da ta hana ta mutane da fara amma ba su taɓa yi a lahira ba shi ne matsalul ladina taqaw bihim karamadin amma kyauta ce wanda ake tumurmushe ta da bihim a lokacin da iska ta yi tsanani ta ke kaɗawa shi ya umin a ranar da ake iska kawai ko ina kawai iska kawai kaɗawa take yi Allah ce la yabdu min ma tasabu ala shai. ba za su taɓa samun abin da suke ci na a gobe kiyama ba ba su taɓa samun shi ba a gobe kiyama babu Allah ce lalle zalika huwa dalalul ba'id wannan ita ce kasa mai nisa wannan shi da kasa menene mai nisa in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kasa kafiri Allah ya ba mu asiri ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Allah madaukakin sarki yana kiran masu taurin kai da masu kafirci da masu butulce wa Allah da masu kauta wa gumaka wai ku nan da kuka kafirta kashi kyauta wa Allah an muku wa'azi ku yi hada da manzanni ku ci zarafin su ku yi zarafin kasa wa musulunci ku kowane Qur'ani ku kowane Qur'ani ku zargi Allah wai ku ina ba ba gani anna Allah khalaqa samawati wal arda bil haqq ba fa ganin Allah madaukakin sarkin da ya halicci sammai da kasai da gaskiya bai ki ko ta masa halittar da zai kasai abu wasa babu ma'ana wajen halittar su kenan babu manufa ai Allah ya halice su ne domin su to mana wa'azi duk inda ka je a duniyan nan tana saka kasa duk inda za ka ce kai ka rayu ka da kasa ba shi ya ce da ta yi imani shi sa in Allah ya buga misali sai ya buga sabbin kasai saboda su ka inda za ka je a duniya ka ce ka yi ba ka ba ka je ga wata ba ka je wani ba ga rana ba ka je ba ka sauraro ba ko ka je ba ka dare yayi ba ko gari ya waye ba yasa Allah in ya tashi buga misali kullum as-samawati wal ardu as-samawati wal al-lailu wan nahar al-lailu wan nahar shamsu wal qamaru wan nujumu ash-shamsu wal qamaru wan nujum abu ne wanda shi ya rayu da ganin shi amma misali in aka kuma misali da duwatsu sai masu rayuwa ita kan dutse a jin desert a je kasashen lafiya babu tsaunuka da ku. sannan har ila yau sai masu rayuwa wajen su atlantic ocean ba su san desert ba ba su san sahara sannan ba sa ganin ku. to irin waɗannan ana kan buga misali da su jika jika amma kan sammai da ga da duniya a cikin kowa yana ganin sama kuma ya san ita yana kata ƙasa kuma na yadda rayuwa a kanta to Allah shi wanda ya halitta sammai da kasashen nan da gaskiya bai cancanta da ne a kowace damar yana da iko wanda ya halitta sammai da kasashen nan in ya ga dama in ya sha in ya so in ya ga dama yuzubu ku zai da ku duka mutane duniya Allah ya jama sai ya share mutanen duniya daga cikin duniya sai Allah ya halaka su wa ya aiki kalkin jahil Allah ce unsa sabuwar halittar da inda ke cikin suka ga tuni sun yi ku da ake cewa ku yi kuki bari ku yi bari Allah ta wallahi da dama da ba ku kun share ku a kasa da dukiya gaba ne a ku da tarihi kawo sabon zubi na waɗansu mutane wanda an ce su yi in ji an ba su da an san bari za su bari Allah madaukaki sarki ce wa ma ni da Allah bi sarki wannan ba wani abu bari da zai gagari Allah ba wani abu bari da zai gagari Allah sai da Allah ya cikin suratul nisa yake walillahi ma fi samawati wa ma fi ardi wa kana Allahu ghaniyan hamidan in yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti akharin وكان الله وكان الله على ذلك قديرا Allah shi ne mamallakin sabbin da tsakai kuma shi Allah da shi ne abin gojewa abin yabo ya tafiyar da ku ku mutane gaba daya da tafiyar da ku kuma Allah mai iko ne mai kawa ne a kan haka ne kuna bayan sai da halaka jama'a da ba ya bar duniya haka ya ga dama hatta kuma ba mai motsi kawai ya haɗu duniya a kawai don baya bukatar su ba a da Allah ke kawo da shi da ka fi halitta ko Allah yana nan aiki bi halitta ko wanda sai Allah din yana nan to menene ya kawo wannan dokar da mutane su baya su za su bauta wa Allah su ko su samu ciwo a aljanna amma ya tattala ya cikin kan ya bari kada mai iko ne a kai wannan wa'azin da faɗakarwar suna nan kan kafurcinsu suna nan kan bakansu da cewa sun saba wa Allah ba za su yi ba a inda aka ci su yi ba za su barin ba inda aka ci su bari suna nan suna nan suna nan har mutuwa ta zo ta riske su da mu da Allah a gobe kiyama me zai faru da kiyama din wa barazu lillahi jami'an fa qala du'afa lil ladina istakbaru inna kunna lakum إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا من محيط وبرزوا لله جميعا saboda kiyama za su kulkulo da kullo daga karburan kuma kwanan nan daukar kowa yana kullo ko yana tsara kabari da yake yana fitowa za ka ga kowa yana fitowa daga kamarin shi gina izu sunan sun bayyana barazu lillahi jami'a sun bayyana a gaban Allah gaba ɗayan su kamar yadda ake ce kuma ba da ana auwar halkin nu'idu dan alaina illa kunna fa'ilin Allah ce yanda muka faro halitta haka za mu mai da ka yanda muka zo haka za ku koma mana in ji Allah wannan wani alƙawari ne na Allah na alƙawari da Allah ya faɗa kuma yake inna kunna fa'ilin Allah ce wallahi mun yi haka yadda suka zo furada ɗaya bayan ɗaya haka za ku dawo mun ɗaya bayan ɗaya haka za a fi kowa a bisa da suke nufi, amma da sun taso daga turar su sun tsaya a gaban da tsirara ito zuru zuru yare na fata wa kawai bu'afa'u cikin kafirai kun san akwai manya manyan kananan kafirai da ake finance jinsu ake ba su kuɗi su zo su ta abubuwan musulmi biya su biya amerika eh, iyayen jikinsu yan amerika ne yan turawan yan baki manya-manyan maɓarkata da suke ba su kuɗi su je su dasa bambana su je su hankali a nan mun ga an fara shiga da a ƙauye ta da hankali a wajen ce waɗansu baki da suke zuwa don a daina shiga wasu wa'azin kala mawa ne kaza kala mawa ne kaza waɗanda ake tura su suke zagon su suke sharri suke makici suke tabbatakun murni da majansu su zo su aiwatar ba a ranar ka su waɗannan suna mabiya ga manya manyan da suke sa kuɗin su yi abin da zagon kasa ɗin gaba ɗaya an haɗu tsara a gaban Allah kowa ba ta kalma ba riga ba komai a hannunsa fakalin idan daga jahannama na ranar fara da rana ta kawai a ƙasar bu'afa sai waɗannan ƙananan kananan kasuwan mabiya da ake zuwa su su je su yi su je su yi kone kone na masallaci su je su yi kone kone na garuruwa su kashe wannan su tare wannan ana ba su umurni sai su ji sannan kananan sai su ce lillazina takbaru su faɗa wa manyan na su da masu ɗaure musu gindi su yi ɓarna su yi ɓarna su ce ta wata daɗe wani rabul ko oga kowa ne ko kowane sai su kira manyan nasu a ranan su ce kau inna kunna lakum kira'an wanda sai a duniya fa ko muke bi da kuka samu shi muke yi so da fa alƙiyama ta zo muna ganin ga dukkan jahannama tararar za mu faka cikin ta hal antum mujnuna anna min shi za ku iya kare mu daga azabar Allah nan da muke gani tabbas za mu fada ciki za ku iya kare mu kamar yadda kuke kare mu a duniya a duniya dukkan nan da muka yi duk da muka yi ba ma takuwa don kuna nan kuka sauki yau da ku tura a biya alkalima ma a ɓata kashi ma ku taimaka da kuɗi da hannun manya ne a kulla nan a kulla nan a samu wancan babban a samu wannan lauya a samu alƙali a tsayewa a cikin aiki a ba shari'a har a gaji tsira mu dami lafiya amma mun ga alama nan wajen ba haka ba ne shi ko honorable ko da za ku iya taimakawa amerika za ku iya taimakawa yadda kuke taimakawa ku kare mu daga azabar wutar Allah nan kan wanda ke same mu da bukan baki kunyan qalu ya su kuma ta kai kun ka shiru law hadana Allah da ku mu ma aika akan shiriyar mutu da ba mu yi. ba ai mu ma mu sabu akan shiriyan mutu ba ai akan shiriyar mutu da mun shiryar da ku eh kana nufi ba bayani eh sai yau muka gane mu ba a kan fatan mutu sai yau muka gane wallahi kuma da ake mun gano cewa kai da mu ma da mu musa ko yi wannan abun ba mun ɗauka shi ne daidai cin mutuncin musulmi da kuma dukiyoyinsu da halaka su da gudun ƙasa da addinin Allah da suka da annabawa. Haka yau mu da ku sawa'un daidai muke kawai daidai muke. Saboda haka waɗannan ƙananan sai su kuma hajin su amma Allah ya ne muku albarka uba Allah ya ne muku alƙalin mu da ku Allah ya ne muku albarka to ce Allah ya ne muku kuma Allah ya ne muku Allah ya a fara kada hayaniyar da mabiya da wata ake ji a kan ƙarya a kan kafurci idan za su a zagin juna suna juna a nan ne waɗannan mabiyan za su ce تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأذان وتقطعت بهم الأخبار وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسنات عليهم وما هم من النار يجب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا أرانا da wuta kafin ɗayansu sai manyansu sai su barranta sai su nuna su ba su san ba kananan nan nasu ajiyansu ba ba su ma da su ba ba su ta san da su ba idan su ka su oga ce sai oga kai kar ka kamu matsala a nan dan wuce ne da wasa, kan kanka ba kawai ya arziya kuna kamu mu yi kaza mu yi kaza kuna kare mu sai mun zo nan wai ka ga kai ba mu san ku ba kowa ya ga abin da ya shiga cikin sa sun ba ka ta ba ra'awul abu sun ga azaba sun ga rakawar za su shige ka wata kasa aljihun azaba duk wata hanya ta kaucewa shige babu babu kawai babu wata hanya kawai da za a yi ta kaucewa ɗin. وقال الذين اتقوا sai ka ji mabiyan suna cewa ka lau anna lana zartan za a ce Allah ya sarki mai da mu duniya nan ba da ta Ba a mu mu bijire ma waɗannan makiya da na nuɗi wallahi da Allah mai da mu su gahe mun bijire musu a ce da mai kuma kuke muna yi inda da mu kun karya ne kun kai mu halaka sai yanzu za ku ce babban ku kun ba ta da gare mu da Allah mai da mu duniya ma ku ga ku mutu biyayya Allah ce haka dai nike nuna musu ayyukansu yau cikin nadama da ɓacin rai a cikin suratul araf Allah yake qala khulu fi umamin qad khalaqakum min al-jinni wal insi hatta idha daraku fiha jami'an qala ukhrahum أولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار عذابا ضعفا من النار لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فقد كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون bad by باج kafircin kafircin girman kafircin manya-manyan masu a cikin kafiran su ne ba shi za su shiga wuta sai wanda suke biye da su a kafirci sai wanda suke biye da su a kafirci sai ƙanana a kafirai sai mabiya sai ta wanka kafiran masu marasa talihu ba shi nomba one idan suka shiga manya-manyan kafiran idan suka fara shiga ba shi number two idan suka shiga suka karanta su a ah, dama kuri za mu shiga Allah ne muku ga irin mun biye muku su ma su ce Allah ne muku dai ba shi number three suka shiga sai su da one and two dama a ce na za ku kamu muku iya Allah ki muku albarka kuma Allah ki muku kullama ku kana masu la al-qutaha duk lokacin da wani group suka shiga sai su sai su tafi da wajuna suka kina wa juna su ma su ba su kina musu hatta idan dara ku fiha jami'an sai sun gama shiga gaba ɗayan ku sai su ji mabiya mabiya don suna ce ya Allah a ubai ya Allah waɗannan su ne manyan mu da suka da mu a rayuwar ta duniya su suke samu mu je mu yi ta'asa mu kona masallatai mu yi karna mu yi kazar mu kona kudanai mu yi kazar duk wani zaɓin da ake yi musulmi da musulmi da haka da da bala'i da toshe haƙƙin Allah da hanyar wasu da'awa da masu samu ya Allah. Ya Allah muna roƙonka duk azabar da za su mana su a ba su su a ba kashi biyu su a ba mu kashi ɗaya sai su masu sha'ani kullum biyu kowa kashi biyu zai sha in ji su manyan walakin ku ta alu da kusa lahira bane duka ba wannan da ba kanan amsa ina ba an gani kalan ulahum ukhrahum sai manyan su ce sai su ba su amsa sai ki ce likullin jifin walakin la likullin jifin walakin la ta'lamun haka za a ta tsine wa juna ba ta an gani ko a ta su ce kanu wa hukana Allah da ya kuma Allah ya shi da mu da mun da kan ta tabbaci da shi an samu ma mun tsora ku a kai saboda ba'un alaiha kai maimakon ka ɓata lokaci wajen zagin juna da tsinewa juna da zargin juna da kundin juna hajjar zaki na amsa da ko mu yi shuru mu daina zagin juna ko mu yi haƙuri kawai mu yi shuru a zama da jami'in mahis ba ku kukunta da dukkan na manan dole sai mun shi ta ko mu yi ta zagin juna ko mun da aikin juna wuta mun وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقالت شيخان شيخان بايا أن تبينت هكذا ba cewa sun tabbata a wuta kawai wuta ce makomansu sai sai ya kullo ya an musu wata ɗan lefta ga jeru jeruwa har da jeruwa maka ina ba ta san mutum idan ya je yi ta'asa yayi farna a masallaci ka daina ka zama kyau ka zama kyau wanda ya shiga hannu hayya idan aka yanke shi ke sharrin wa sai ya halawa shi to iri shi ne shi an gaji yan wuta suna can ga eh, sharrin shi Allah shi ne wa shi sharrin shi dan kenan haka sai ka ɗaya kullum sai da Allah ku amma da mutuna akwai ɗan jawabi ko ɗaikace da zan muku sai ku saka kunni ya ƙala shaitanu sai shaitan ya ce musu a cikin bayan an gama zartar da al'amari da sai an yanke wa ɗan wuta hukunci cewa zaman wuta ne kake sai shaitan ya zai da sorry na ku ya ce gaskiya idan faɗa muku gaskiya na ji kuna zargina kuna cewa shirri na ne ni ta dawo ku ni na yi kaza ni na yi kaza ya a ga yanda al'amari yake zan fayyace muku shi inna Allah wa wa'adal haqqi Allah ya muku alkawari alkawarin gaskiya cewa ku bi shi shi kira in kuka bauta masa kuka tsoronsa kuka hannu da da ya hane ku kuka bi koyarwa annabi annabawanku za mu shiga aljanna kuma zai kare ku da shiga wuta to Allah ya muku alƙawari alkawari gaskiya ni kuma ba da hakki da alƙawarin. alkawarin Allah ku fi nawa to da shi ni ku akhlafukum ina saka wa alkawari da da Allah ku bi to inna la yusliful miqat shi Allah ya saba alkawari wala da kun ga kanku aljanna alkawari na nan kuka bi ina kuka biyo ni kana li alaikum min sultani dukkan ku anan babu wanda na zo na tirsasa shi karfi da yaji na nuna masa karfi zai je masallaci na biyo shi na kama shi na kuma shi a bayan wuya na kai shi kula ba wanda na mai haka ya kuke yi ya ba a da shi illa an ta kawo fasa da kalli. ne ta na kira ku da irin na hikima kuka amsa kira ta kuka amsa kira ta ɗaya da ke kima biya falo da za haka sa wuta a wajen da kyau da bulu da baki da ja da menene da sa a kan tebura aka ajiye alaji aka ajiye aka aka haɗe kofi a nan aka haɗa lafiya aka sa tsero da da da da abin ana yana bumin dudum dudum dudum dudum shi ne ta hanyar da na yake nan fasta jafin bi suka an ta kira ta Ta yadda na kira ku nan amma ba wanda na zo gidan shi na ce ba ne tashi ka ka tashi ta kira ta sai ku na sun aka sa yan kwanaje shi kuma wajen kulob da su aka kuma shi ma da masu kala kala mai amfani da su aka aji jita aka aji kayan hurawa aka aji kayan kima aka kawo mutane daban-daban wanda kansu a ciki kuke aka rika cikin dum-dum kuka ta san mutum kuka wuce masallaci kuka kuka shiga masallaci kuka ta san mashan akwai wanda na je gidan shi na kira shi akwai wanda da je masallaci na biyu shi Eh, eh, na kama hannun shi na hana shi shiga masallaci da ya fi na saba shi na kai shi kulo ko na kai shi ya falo ko ya wanda na fi sarfawa shi da wannan lakwancin wannan hanyar wannan uslubi wannan shi na bi kawai kuka yi shi kuka yi shi kuka yi shi kuka yi shi yi shi kuka yi na ji kuna ba kuna mun kwatanci wani sharrin shaitan kenan wani ya kuna ya zargi ni malumu ku kuka kun ku zargi kanku Allah ya ku je masallaci kuka yi kuka je club Allah ya ku je ku yi abin nan kuka yi kuka je biya faro Allah ya ku yi kaza kuka yi ku biyo mu kuka bi mu ko ka ku abin nan ya fata an gane ko saboda ma ana bi musulmi ne ba iya agaga muku da komai ba ma antum bi musrikhiyya kuma ba za ku iya agaza mun ku taimaka mun da komai ba haka ba ni sanar muku magana ta ta karshe inni kafartu bima ashrakum min qablu ba ni ba ku kuma na kwanta daga yanda kuke faɗi da Allah Allah ya ce ku yi kaza ku biyo ni ni na barranci ba ni ba ku yawa da kun sani da Allah ku sani amma ba ni ba ku alaka ta tasiri ta kabo a ni na da ku kuma ne ku inda balibi a kuma da abu halin da ta yau a zalibi suna da suka kawo mai raki shi da kuma sanin shaitani ai in kala lil'insan da ku Allah ta fara kala inni bari umminka inni fa kafin kala rabbul alamin ke yanda shaitan yake yake na. ina fata an gani ko ko shekan dakkan da zai mutu ke ba ni ba ku ku je can ku karata da kun yi alkawarin Allah da kun moli ku je can yi shekan ina fata an gani ko akwai wata akwai baiwar Allah ina shi ko DCO ce nan garin ne ina jin wanda ya aka kama ce yayi ma yarinya fyaɗe aka kama ce ya gani a clip ne wanda yake shawar shaitan ne ta ce ya sadda ne ta ce ta yi ce shi ne haka sharri kan shi na kuka haɗu kana da namban wayar shi ba a shi ya sa ta kai wannan shi yanzu kana ce wa shi dan ko kan shi an ne shi eh, ni ne shi dan yake ya samu shi ba ta gane ko iri shi ne aka mun ya tsare shi da shi dan aka mun ya kare mu Allah ubangiji ya mana kallon karfe akwai tambayoyi da za a amsa ta yadda masu shawara suka faɗa insha Allah kuma da yawa yawan an bawa tambayoyi minti goma sha biyar samu dace a tambaya ta farko tana cewa um, assalamu alaikum Kina yi wa malam fatan alkhairi sannan malam ina so a taya ni da addu'a kai da ɗan uwa musulmi muna neman aikin soja ne wata ko a roƙa mu da Allah za ku mafi alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ubin ya zama muku mafi alkhairi mu Allah ubin ya ba ku ɗi ba ku ɗi amana dan Allah ubin ya ba ku ɗi ka addu'a kuma roƙon Allah kuma na filfilu kuna tawassuli duk wani aiki da aka ibada ne shirkantacce ne ku riƙa yi Allah ubin zai ba da nasara ba wata takarda wanda ke daga wata ƴan uwa assalamu alaikum Allah ya kuma halin lafiya Allahumma amin ina neman addu'a ne yi jarabawa ta ta ƙarshe Allah ya ba Allah da sa'a abin da ya albarka Allah shi da natija mai kyau Allah tana ce assalamu alaikum wannan tambaya ta ita ce a ah, da na bi kallon tarawih a cikin jam'i da na yi ta haddi a gida wane ya fi wannan saboda cikin da nake ba ya samun zawon zuwa masallaci a sallar a tahajjudi eh, in dai da hali ka rika zuwa sallar tarawihi a masallaci in da hali a in ka masallaci a wajen ba ka samun dama sai a yi a gida la yukallifu Allahu nafsan illa wasu Allah ya san shi uzuri da kake da shi tambaya ta daga sanar da assalamu alaikum malam mun san cewa musulmi ya hana ya hana mata tafiya ba tare da muharrami ba mun san musulunci ya hana mata tafiya ba tare da muharrami ba amma malam duk da haka kana samun iyaye da suke tura ‘ya'yansu mata a cikin waje karatu musamman na medicine da famasi. malam shi wannan din wannan din ya halatta ne koko idan bai halatta ba to malam waɗanda suke can ko suke kusa da jama'a dawo gida ke nan koko na kusa gari to alhamdulillahi ya fahimta ba lokacin da za su fi makaranta a hannun hukumar wannan makarantar suke komai nasu a hannun hukumar za su je a nan an san da bizar su da za a ba su sannan idan suka je kuma a hannun hukumar makarantar suke su ne kamar gajiyar ɗinsu su ne duk abin da ɗalibi ya yi a za a tambaye su kuma muka karatu misali a yanzu daga nan za a buga muku kan cewa waɗannan ɗalibanmu ne na jami'ar musulunci na madina mun san da shigowarsu kuma a hannunsu kuke su za su ku masauki a ƙarƙashin kulawar su ne shi ga sha da wajen kwana da sutura kuma in za ku fita nan da nan sai ka je ka faɗa musu sun baka takardar izini inda su ajiye su kuma su ba ka kati wanda za ka rike nan da zariya ba a yi da ka isa da fita ba sai ka je ka faɗa wa makaranta ina son ku je zariya a tambaye ka ne za ka je ka yi in sun gamsu da wasu da kankanin su rubuta takarda da jami'an tsaro da za ka gamu da su wajibin nan da zai fita wanda ke fita da takardan izini shigowa na kasar talibi mu da yake hannunmu ne a hannunmu yake mun ba shi izini zai je zariya mun ba shi kwana ɗaya idan ya wuce kwana ɗin da ya sami shi shi ya so mu ba hannunmu aka dole ka dawo aiki wuri ina ganin wanda akwai sauki kuma ana tafiya a gungu sannan ita bangaren mata daban inda za a sauke su bangaren mata su ma daban Allahu alam kuma ina jin da sai sun dawo sun fara karatun ba Allahu alam ah, Allah ta sa mun gama wannan baya da assalamu alaikum wa rahmatullahi da wata lura wanda a wasu lokuta shi ne so mun wato ah, hankali na na gushewa ba kudin abin da ke faruwa haɗin hankalin har sai hankalin ya dawo a cikin watan azumin nan ya yi shi sau uku to ya matsayin azumi na yake hankalin shi ya gushe to a lokacin ba mukallafi ba ne ba mukallafi ba idan da hankalin zai gushe mutum tun da daddare har ya wayi gari bai san inda hankali shi yake ba to wannan azumin baya kan shi can da azahar sai hankali shi ya dawo to yanzu daga wani lokacin sai ya kame bakin shi daga azahar zuwa abin da ya riska azumin wannan rana kenan ko a tsakiyar azumin yanzu sai hankalin shi ya bushe mu ɗauka da ya bushe ya shiga jiki ya sha ruwa don bai san abin da yake da bayan awa biyu bayan awa biyu sai hankalin shi ya dawo ɗin halitta ta da abin da ya wuce ya halitta abinci ya halitta ta da lokacin da hankalin ya dawo sai ya kai da shi zuwa faɗuwa rana wancan kuma daga lokacin da ya ɗauka lokacin da yake cikin hankalin an karɓa zuwa lokacin da hankalin ya bushe to yanzu daga lokacin da gushewan hankali kuma sama shi da wani abu ba sai lokacin da hankalin ya dawo hankalin yana dawa sai ya kama jikin shi a yi shi haka zai yi suna fata an gane ko domin duk wanda hankalin shi ya bushe an ɗauka matsalani da kansa Allah Allah ubangiji ya baka lafiya ka fara ne game da wannan lalura wannan shi ne yawa alhamdulillah akwai bukulan da mun tambaya jiya da shi ban san amsar tambayar ba abin da ya shafi likitoci ne ina cewa shi da ruwan zafi zai fara a buɗe baki ko da ruwan sanyi bayan ya ci dabino kenan da ce eh ni na san na dabino amma cewa da ruwan zafi da ruwan sanyi wani yanzu na san annabi yana fara yana bi da ruwa alhamdulillahi an samu wani likita Allah abin ya saka da alfahari assalamu assalamu alaikum tsaitaccen bayani ko kuma an sa akan buɗe baki da ruwa likita ya ce mutum zai yi buɗe baki bayan da gino ya fara da ruwa ko abu ruwa ruwa ake so abu na ruwa ruwa kamar shayi kamar shayi ko kunu mai ɗan ɗumi ɗumi ba mai zafi can ba a ta yi ma ba mai zafi can ba ya zama ko zafi zai daidai ne yadda zai iya a da ƙona maka a jinnan baki ba ina fata an gani ce a guji farawa da abu mai sanyi tarara wato kamar irin ruwan da ya sanyi a firiji da irin ice nan ya ko a guji a guji farawa da wannan in ma za a fara da ruwan sanyi ya ce a fi son ruwa mara sanyi irin na firiji ruwa mara sanyi irin na kankara din nan a kuma so moderate ruwa kawai ruwa irin na ɗan gori nan da suke da ko ruwa da ruwa ko da aka ajiye shi a hoki ba irin chilled abin da ruwa wanda ke Eh, eh, mai mai sanyin fara da wannan likita shi ma shayin da mai da wai mai zafin gaske mai kona baki ba da ko mai dan tumi dai ko da khairul umuri da ausatuhu ina fata an gane ko shi alherin abu wanda yake a cikin to wannan shi ne sai Allah ubangiji ya taimaka Allahumma amin ka likita kawai ba suna Allah ya yi alkhairi likita Allah ya da basira Allah Allah ya mu alamu gaba daya wannan dai ita ce fatawa Allah abu da saka da alkhairi na a su gobe za mu za mu yi bayani insha Allah duka ta'ajjubi da izinin Allah gobe ne za mu fara domin gobe ne ashirin za a fara ta'ajjubi ashirin shine daren daren ashirin da ɗaya kuma da gobe ne za a fara tahajjudi kuma iyayen da na sani kuka fara karfe ɗaya mu ƙara mu ƙari karfe uku daidai insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah urje nuna mana wannan lokacin waɗanda suke da nisa to jami'an kamar yadda aka ba mu fata su akwai barazara da tsaro da nan da su yi a unguwanni wanda babu wani abu yana iya zuwa da fatan Allah ubi da bamu zama lafiya da kwanciyar hankali barakallahu fikum wannan shi abin da ya saukaka a yau kenan Allahumma ijal islam al muslimin illa shirka al mushrikin ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم أعط نفوسنا لا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم رب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسلام واجعلنا من المسلمين فصل الله وسلم وبارك وأدم على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين